Hausa Top TV gidan nishadi. Wai ka bayin abu gida gida. Ka wallahi. abin dujiya eh, Assalamu alaikum mutanen Najeriya da jihar Kano gaba daya. Ni a matsayina na sai ne wadda duniya take yayi. Ina nan akan mutane masu daraja. wannan bidiyo da kuka gani suke yada yan propaganda ni sunana a wanki gara domin su yan gandujiya da kuke gani kudinmu ne na jiha suke wasa da yi madugu ya ce in sun baku ku karba wayo kake musu kenan wayo nake musu ka san dan gandojiya eh. ruwan garori ne da shi ka wanke yi in ka wanke shi ka da gida gidan masu amana Allah ko kai niki mu wato kai ne yanzu kana wankan su ne kana abu gira gira wannan abubuwa da suke ban wanka nake musu ba su suke wanka ta Allah ma wallahi ani nake musu wanka wannan ma kokan duk ƙarya nake ne mun kallon jaki ne musu kallon harawa ne mun kallon keba ne musu kallon miya su ne mun kallon buri ne musu kallon ayaba ba haka ba gwamnatin cuwa-cuwa ba kenan ina ba na mun ta ta ba ana leri yawwa amin amin assalamu alaikum mutanen Najeriya jihar Kano gaba daya din masoya ni a gidan muhammadu dauda na ji warka na yaga ta sosai an balla sera na ji na yi hani'a gini na ya dawo an jona min ruwa duro daya sannan <laughs> rarara yake bayan haka ya girgi mau na ga jinin ka ya dan dawo yanzu ga na ga kaba ka takalmin ka sani ba ya cinye ya sine game da zuwa gidan madugu to yanzu na baka mahin ka duka yawo a kan mahin kai ba yadda aka matasa suke hawa q kai ma ka hau kiwo ba I love you sunan bayan nan kiwo ba matasa suna hawa kiwo ba Ya dai a rage mun hanya an za a rage mun ba ya na wanke kabata a <laughs> ah, batun shari'a ba an gama batun shari'a ku zo duk wanda yake zo ya hau komin annabi nuhu ya zo ibu dauda mu ta kan duniya ah. Allah ka baiwa Najeriya zaman lafiya Allah ubangiji ya kara kawo tsaro a